bayan ɗan nukusani da aka yi aka ɗan yi nusan domin a huta ɗan sha ruwa a koma bakin aiki. Ana zargin wuta a makera sai ga tashin ta can a masaka wani imbijileta da ke kula da masu zana jarrabawa ƙarshe dai yayoyi awon gaba da wayoyinsu inda aka hango shi a can kasuwar 'yan jagwal. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da su ma iyayen yara suka zargi firinsifal firinsifal a nan Kano da yin ƙiyau miyau wajen ƙin bin umarnin ES na gidan malamai. kan batun jangali da harajin naira dubu uku uku a matsayin kuɗin jarrabawa. Al'umma na ci gaba da galabaita tun bayan janye tallafin man fetur a ƙasar nan a hannunu guda kuma gwamnoni sun ce kan ku ake ji wai mahaukaci ya faɗa rijiya domin kuwa su tuni sun amince da tuɓe tallafin. al'ummar garin Madobi na ci gaba da yin gangami a ofishin barista Abba Hikima Fage domin nuna takaicinsu kan danne musu gonaki da suke zargin an yi yau kusan shekara da shekaru kenan.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 masu kaya a shaguna da aka gina a jikin makabartu da makarantu da asibitoci da masallatai da kuma filayen wasanni dukkanin sun mallakar gwamnati da cewa da su gaggauta kwashe dukkanin kayayyakin su, domin kuwa katafila sarkin aiki za ta dira a wannan waje tare da ɗorawa daga inda aka tsaya a baya dai gwamna injini abba kabiru yusuf ya ɗan zahirta domin a sha ruwa a koma bakin aiki har wata sanarwa ta fito a jiya wadda take cewar ai shugaban ƙasa bola ahmad tinubu shine ya dakatar da gwamna to yanzu yanzu dai ga wata sabuwa ta kunno kai ta ci gaba da wannan aiki. To Allah ya kyauta da kuma faɗan al'umma za a baɗaka. Tun bayan da sabon shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya sanar da janye tallafin man fetur a ƙasar nan, al'umma da yake ci gaba ɗanɗana kuɗarsu da karɓar gashin ai a hannu, domin kuwa an samu tsadar man fetur da kuma sauran kayayyakin ababen masarufi. Fetur dai shine babban magana, domin kuwa shine abin da ya haɗe da dukkanin abubuwan sarrafawa a ƙasar nan. kasancewar da shi aka dogara kacokan wajen ta sarrafe. To amma dai kuma wani abin takaici shine maimakon ajiyo gwamnonin kasar nan suna goyon bayan rage al'ummar ɗari sai kawai aka jiyo su cewar aitini sun miƙa kai bori ya hau domin kuwa sun nuna amincewarsu da janye tallafin. filin inda ranka ya zanta da wasu bayan Allah da ya gani suna tafiya a ƙasa waɗanda suka bayyana inda ranka cewar yanzu ya tafiya karface ta aure su sun kuma jingine ababen su sakamakon tsadar mai ga kuma tsadar abin hawa. Yanzu kaga ba ta zan je amma saboda tattalin man ajiyewa zan anan jan shiga adai da sau. Saboda zare tallafin man man da aka ce an yi ba abin da zai taimaka talaka in ya jefa talaka a cikin tashin hankali. Wannan abu ya zama sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Magana ake ta za ka dan hau abu zuwa wajen aiki ba wani nisa mai yawa naira hamsin naira kaza amma yanzu su sa muka hakura muka ajiye mahinan mu da abubuwan hawan mu. muke yin tattaki a ƙasa har dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu har ila yau wakilin mu Adamu Mustapha ya zanta da wasu masu tsura mai a gidan mai waɗanda suka yi masa bayani cewar galiban kasuwar siyan mai a yanzu fa ta faɗi warwas domin ku gasu da mai yawa to amma dai abin hawan sai ɗaiɗaiku ne suke zuwa domin shan mai inda suka ce babu shakka wannan lamari fa ya taɓa su mutuƙa ita dai cinikin man ba kamar da bane dole ciniki ya rabu saboda wanda kaga yake siyan kamar na dubu biyar da ya ishe shi yanzu dole ya dubu goma a gan bai da ta dole a kura da yi gaskiya ba wai siye ne ba a yi ba ana siya amma babban abin da zai baka damuwa masu karamin karfi gaskiya yawanci siyan man yana gagarar su to amma dai dama yan magana kan ce mutuwar wani tashin wani Shi kuwa wani matashi mai suna Aibu da ke sana'ar gyaran takalmi ya ce kasuwarsa ce ta buɗe domin kuwa har layi ake masa don ya gyaran takalmi sakamakon yadda mutane suke yawan kashe takalma da tsitsinkewar hancin takalmi a daidai wannan lokaci saboda tafiyar ƙasa. Sunana Aibu. ina gyaran takalmi kuma ina furnish ke yanzu an samu ƙari saboda ana samun gyara ba kamar da ba saboda yanzu ana samun wanki ba kamar da ba saboda yanzu wani in zai fita saboda zai je ya dawo wani lokacin ka dawo takalmin ka yi kura zaka bar a wanke ma ba kamar da ba in kai wanki yake kwana biyu ba ƙara da wanki ba saboda zaka hau abin hawa to su ma dai masu sana'ar gyaran kekuna sun ce kasuwar su ce ta buɗe a daidai wannan lokaci inda suka ce hatta sakan han na kashe gardi ko kuma tsohuwar laulawa to babu shakka wacce da daɗe a je yanzu a ga har shekara ake yi wajen yin cinikinta bangaren masu ɗebo tsofaffin kekuna ana gyarawa su ma dai lamarin a cewar masu gyaran keke sai hamdala wakilin musunusu sha'ibu musa shine ya haɗa mana wannan rahoto a filin inda ranka da wani mai sana'ar gyaran kekunan ya bayyana yadda kasuwar tasu take a yanzu harka gyaran keke yanzu sabano um, aka samu matsalar wannan karin man fetur da aka samu gaskiya mutane sun shiga ne saboda za ga mutane suna ta ɗebo tsofin kekuna ma ana gyarawa mutane kullum ana zuwa tambayan ma keken sayarwa keken sayarwa keken sayarwa kuma shi ma keken da ya daman ya yi tsada gaskiya dinda da ba kowanne talaka bane zai iya sayan keken a dama ballantana yanzu kuma yanzu wannan tsadar da fetur ya dole kekunan za su ƙara tsada don gaskiyar lamari kamar wata ɗaya da ya wuce za ga kekunan kayan keken baya ja ma wasu masu babarin ma ajewa suke suna ci gaba da amfani da keken tunda gaga ya fi sauƙi da ba magana kuɗin mai da zaka sai ya ka zuba a ciki sai dai ka yi amfani da ka. sabanin aka ce abin hawa ne wanda sai an zuba mun fetur a ciki. to shi ma wani matashi da muka yi katubus da shi ya zo siyan tayar keken ya bayyana mana cewa jini ya yi bankwana da baburinsa kiran lifan inda ya ce ba kira bai ga abin da zai ci gawayi ba gara kurum kuma amfani da laulawar gaskiya ni ma da wannan dan lifan ne da ni wanda nake hawa daman ina zuwa makaranta ne shine na ajiye lifan din ya lallace kuma ga tsadan mai shine na seke to an gaida sunusi to amma dai a nasu bangaren ƙungiyar dillalan man fetur sun ce sun goyi bayan cire wannan tallafi domin kuwa hakan a ganin su zai haifar da sauƙi har ma suka ce nan gaba kaɗan za a gazgata su kan matsayin nasu to wannan kenan to yanzu kuma filin inda ranka zai sake koma kan kalaman es wato ado sale tumfafi na hukumar lura da makarantun sakandare a nan kano wanda a jiya ya kira ga iyayen yara musamman ma ɗalibai 'yan sakandare waɗanda suka ci jarrabawa kwalifayin da cewar kowa ije wajen firinsifal ɗin makarantar ɗansa ya karɓo kuɗi naira dubu uku da ya bashi a matsayin kuɗin upkeeping da gwamnati ba ta bayarwa. tunda a cewarsa suna karɓa ne ba tare da sahalewar hukumar da ke lura da makarantun sakandire ba. A wannan karo dai iyayen ɗaliban sun shigo inda suka bayyana cewar kamata shi e ya ubarci su firinsifal firinsifal su mayarwa da iyaye waɗancan kuɗi naira dubu uku uku maimakon ice su iyayen su je su karɓi kuɗi wanda a cewar su hakan ka iya ka matsala Dr. Adamu Isa ɗan Juma bakin wafa shine ya kira a madadin iyayen yara har ma ya kara da cewa shirye-shirye sun yi nisa domin tunkarar dukkanin wata sakandare a nan Kano don karɓar waɗancan kuɗi. Mai girma ES wannan dubu uku uku da aka karɓa a hannun ɗalibai. Kun kira waɗannan principals ɗin? Kun ji me za su yi da waɗannan kuɗaɗen? idan kuka ce ɗalibai su je su karɓi kuɗi a hannun malamai kamar kun haɗa ɗalibai da malamai rigima ku ya kamata idan kuka ji babu ƙwaƙwaran hujja da yasa a karɓi wannan kuɗaɗe dubu uku uku ku ya kamata ku karɓo wa ɗalibai kuɗaɗensu. to amma dai kamar yadda bayani ya gabata a jiya mun jiyo muku ta bakin ES kan batun waɗancan kuɗaɗe To yau ma dai anan za mu dasa wakafi kan korafin iyayen. Alabashi idan suka ci gaba da mika wannan korafi tare da kin samun haɗin kan firinsifal firinsifal to za mu tattara mu koma gidan malamai domin dai jin matsayin inda aka kwana game da wancan magana ta ES. Ba sauraro shirin inda ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Al'ummar ƙaramar hukumar Madobi ina ci gaba da kokawa kuma a yau sun yi wani taron gangami a ofishin lauyan nan barista Abba Hikima Fage domin dejin inda aka kwana kan makomar filayensu da ake zargin wasu masu ido da tozali sun kwace musu a wasu garuruwa a ƙaramar hukumar Madobin. Wakilinmu Abba Isa Muhammad ya halarci ofishin barista Abba Hikima Fage ga kuma ƙunshin rahotonsa. mazauna garuruwan da aka karbe wa gonakin a karamar hukumar madobi da ke nan kano sun bayyana dalilin nasu na zuwa ofishin barista abba hikima fage lokacin da suka yi wani dandazo da yammacin yau Muna son mai girma gwamna ya samu ya duba halin da muke ciki ya karbo mana gurin nan domin kowa zai ci gaba da aiki. Gwamnatin baya ita ta karbi wannan guri kuma aka zo aka raba mu da gurin noman ba tare kuma da an nuna mana wata mafita ba. Sun saki cewa za su ba mu mai gona za a bashi rabin gonarsa wanda yake a dai media sun faɗa amma kuma a zahirance ba haka bane. Muna so a zo a nuna mana ma inda za mu dan samu taku ba a rage mana ba inda za mu samu mu dan yi shuka. Ke roƙo da shi abba shi kima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 yadda suka zo dinnan haka kuma Allah ya sa kun zo wato za mu rubuta takarda za mu kai ta gaban mai girma gwamna da insha Allah kuma ina kyautata zaton cewa shi kanshi mai girma gwamna zai dauki wannan kesin naku da muhimmancin gaske domin wa'annan mutane na karkara ba su da tunyo ba su da na gobe saboda muna kira ga mai girma gwamna da babban murya cewa a shiga cikin haƙƙin wa'annan mutane a an so musu su a cikin 'yan kwanakin nan da hali domin mutanen nan wato su samu su noma su kamar suka saba yi shekara da shekara. To an gaida Abba Isa Allah ya sanya mu dace. Daga jami'ar Uba Femi Awolowo kuma ɗaliban jami'ar ne suka zargi wani malami da nuna musu ƙuruciyar ɓera a kan wayoyinsu a lokacin da suka shagala da rubuta jarrabawa. Wakiliyarmu Zunira Garba Baballadi tana da ci gaban labari. Mutumin, wanda yake sanye da rigar kot ya fara bin kujerun ɗaliban ne ɗaya bayan ɗaya tare da kwashe musu wayoyinsu a daidai lokacin da suke tsaka da zana jarrabawa. Sai dai hukumomi a jami'ar Obafemi Awolowo da ke Ile-Ife a jihar Osun, wanda a nan ne lamarin ya faru, sun musanta zargin cewa mutumin malamin makarantar ne. A cikin wata sanarwa da mai magana da yawun jami'ar, Mrs. Abiodun Olaruwanju ya fitar a ranar Laraba. Sanarwar ta ce sam babu ƙanshin gaskiya akan cewa mutumin malami ne a makarantar. Abiodun ya ce tabbas sun kama wani mutum yana sace wa ɗalibai wayoyi a jakarsu a lokacin da suke tsaka da zana jarabawa, amma batun cewa wannan mutumin lakcara ne a makarantar sam ba haka lamarin yake ba, in ji Mr. Abiodun. To Allah ya fushe mu da jin kunya. Shi kuwa baristan nan wato Abdul Adamu Fage yana miƙa saƙon ban gajiya da kuma godiya ga kafatanin al'umma da kuma shugabannin makarantar haƙul yaƙin da ke jan bulo bisa gagaru masauka alƙur'ani da aka yi a wannan makaranta. Barista Abdul Adamu Fage ya yi godiya da sanya albarka da kuma yi wa waɗanda suka sauka fatan alheri. Muna godiya ga dukkanin al'umma da suka zo taya mu farin ciki da murna na sauka na karatun alkur'ani da yarinyar mu ta yi da fatan kowa ya koma gida lafiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci. Barista Abdul Adamu Fage kenan babban lauya a nan Kano. A bangaren mu na neman taimako kuma filin inda ranka ya karɓi takardar wani yaro mai suna Ayyub Yusuf. Ayyub Yusuf dai an haife shi da hudoji a cikin zuciyarsa. haka ne sanya aka ce sai an fita da shi wani asibiti a can ƙasar waje domin dai a yi masa aiki don haka mahaifinsa ya shigo da takarda ice ana buƙatar ana buƙatar dala dubu wato dai miliyoyi kenan domin dai a samu a ceto rayuwar wannan ɗan ƙanƙanin yaro da fatan bayan Allah za a taimaka da abin da ya sawwaka domin dai ceto rayuwar wannan ɗan ƙanƙanin yaro mai suna uwa filin inda ranka ya karɓi takardar wata ɗaliba mai neman a taimaka mata da naira dubu ashirin da uku domin dai biyan jarrabawa wannan baiwa Allah dai an shigo da takaddarta ta hannun ɗahir bello da haka ake neman bayan Allah da a samu a taimaka sai kuma takardar ɗalibi mai suna Nazir Ishaq Ibrahim da ya samu gurbin karatu a kwalejin fasaha da ke nan Kano wannan ɗalibi dai ina neman bayan Allah da a taimaka masa da kuɗin registration naira dubu talatin da biyar da ɗari tara domin dai ya samu ya karanta ɓangaren kimiyya. A nan ma kuma mun samu katin ɗaurin aure na iyalan Alhaji Yusuf Babba Gundi da na Alhaji Bashir Usman Kanji waɗanda suke gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa gagarumin ɗaurin auren 'ya'yansu abubakar bashir usman alhaji bigi sai kuma amaryarsa zulaihad yusuf babba da gundi wato zuli zari a wannan ɗaurin aure ne a ranar juma'a wato dai tara ga watan yuni na shekarar 2023 da misalin karfe ɗaya na rana a masallacin sarkin dawaki babba Alhaji Aminu Babba da Gundi, kwalli Police Station, wadanda sanarwa ce daga mahaifiyar amarya Hajiya Asabe mai dalilin aure, 'yar mai shinkafi. baki ɗaya kuma abin da ya sawaka kenan a cikin shirin inda ranka na wannan lokaci a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum karkashin jagorancin nasiru salisu zango sai ka fatanin abokan aiki aminu abdu ka noma abdulrahman ado baba ya sarrafa na'ura don sa na ku ni kuma yusuf ala abdullahi nake cewa muta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh